yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna farawa da ƙara jaddada mu ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis 28 haka ne ko? 28 ga watan goma hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1444 yau ita ce ranar 18 ga watan biyar shekara ta 2023 allah baraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu zarar gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da darasi da muka fara na makircin yahudawa ko wanda wannan darasi mun san cewa karatun littafin a tarbiyyatu alaman manhaji ahli suna wal jama'a ya haifar da shi wanda insha Allah ta'ala da zaran mun kai inda muke son a gane abinda ake so a gane sai mu sake koma karatun mu jama'a mun fahimci wannan ko kuma mun yi bayanin cewa littafin yanzu yana iya samuwa a kafafen sadarwa na zamani idan yan uwa ba a mance ba wannan shine darasi na uku wanda kullum kafin a fara karatu ina son dan ba mu hakuri wato ina yin bakin kokari na ku gane abin da ake nufi an fahimci wannan ko gurgudu alhamdulillah in na dan karanta ina ganewa to amma na yi burin a samu wanda ya fi ni kwarewa matuƙa yawa al'umma bayanin wannan sharrin su fahimce shi domin wannan shine abin da aka ɗora al'umman mu a kai kuma abin yana cutan mu ba dare ba rana matsalar ba a ma gane ba bare a gaya za a yi a yi shirin fita daga wannan kamar mutumin da tarko ya kama bai san tarko ya kama shi ba tukun kaga ai harka gaban shi zai ta yi ko ba haka ba sai lokacin da ya tashi tafiya sai gane ashe cikin me yake a cikin tarko yake ko ko a ce ma kamar yadda ake samu in bai yi misali da mutum ba <clears throat> akan samu dabba da tarko zai kama ta ta ci gaba da kiwonta sai lokacin tafiya sai ta ga a ah, ashe tafiyar ba za ta yiwu ba cikin mai take a cikin ainihin tarko take ko ka ce kamar yadda ka san talala kamar yadda ka san talala ai kaga idan aka yi wa dabba ta lala sai ta ta yawo ko ba ka ba tana kiwo a wasu lokuta ne in ta ja kafarta take gane cewa to lallai abin da take tsammani ba haka yake ba muna roƙon Allah tabaraka wata'ala da ya fahimtar da mu wannan kulli ya ba mu ikon warware shi abin da za mu tashi gaba shine innal hurriyata siyasiya laysat haqiqa wannan maganar da ake yi ku sa a ranku ba ni nake yi ba ba magana ta bace magana ce ta arne ba yahude maki musulunci wanda ya shirya wannan tsarin don a ga bayan musulunci ko ko a bar musulmi da rigan musulunci amma ba musulunci a cikinsu kamar da yanzu ana ganewa yawa rigan musulunci gata amma da an zo musuluncin sai ka rasa waye musulmin waye arna a kowane bangare na rayuwa ka ɗauko a gwada mana amma wannan maganan ba za a ji daɗinta ba fa to kuma don ba ka jin daɗinta bai nuna ba za a faɗi ba eh, ko ba haka ba yanzu a cikin musulmi a ce kaso nawa ne ba su da amana ƙarshe sai ka ba kaso casa'in da biyar in dai saboda allah za mu yi magana waɗanda suke da amana a kasuwanci amana a shugabanci amana a kaza in ka fara cikin musulmi mutum nawa ne yake da amana a kaso ɗari kaso nawa za ka samu saboda Allah ku cire maganan son zuciya mu faɗi saboda Allah eh mu'amala ta makwabci da makwabci kar ya bashi ya kwana da yunwa kai ya kaza kai ya kaza yadda ka san wannan ba ma cikin addinin mu yake ba kamar ma ba mu aka yi wannan magana da mu ba malam idan ka ɗauko alƙur'ani na muku misali a nan miraran wata kararan ka ɗauko alƙur'anin nan maimakon ka ƙirga ayoyin da muke aiki da su ka wahala to gara ka ƙirga wato ka tsaya ƙirga ayoyin da ba mu aiki da su ka wahala ka ƙirga ƴan wa'yan da muke aiki da su ɗin kawai na ƙarin aure sai ka hutar da ranka magana ta saboda Allah a wasu abubuwan ba mu so mu karɓi gaskiya kuma duk yadda gari ya waye kai ka san gari ya waye duk yadda dare ya yi duk dubarar bawa ya san dare ya mai ya yi don haka mu wanke zuciyarmu mu tsaya tsakaninmu ga Allah muna so mu gane wannan kullin don mu warware shi gwargwadon yadda zuciyarmu ke da tsarki gwargwadon yadda Allah zai ba mu mai ganewa wannan magana da ya yi <coughs> yake cewa innal hurriyata siyasiyya laysat haqiqa bal fikra adalci ko abin da suke ce mai 'yanci na siyasa yanzu ba muna lokacin siyasa ba wace irin siyasa ake a najeriya ban ji ba demokaradiyya siyasa kala nawa gare mu a duniya kaga irin ta ko muna da kalar siyasa tsarin mulki guda biyar akwai demokaradiyya gurguzu da sauransu muna da tsarin mulki guda nawa ina ga guda biyar ne ko haba jama'a wannan ma ga abu ana karantawa a makarantar boko tsarin mulkin da muke da su kwata-kwata yanzu misali china tsarin gurguzu suke yi mu muna demokaradiyya wanda yake demokaradiyya abinda yake hange demokaradiyya ta fi yanci saboda yadda za ka fito ka zagi shugaba a demokaradiyya a gurguzu ba haka ba ne ana ganewa yadda za ka fito ka yi abin da ka ga dama da kuɗinka da sauransu a waɗancan tsari duk ba haka ba ne to ɗan demokaradiyya abin da yake kallo shi yana cikin 'yanci jama'a kun fahimci abin duk ɗan demokaradiyya yana kallon a cikin 'yanci yake to kuma a cikin demokaradiyya akwai abin da ake ce mahuriyatu siyasiyya shine political freedom shine me political freedom wato siyasa tsarin siyasa ya ba kowa 'yanci kamar yadda ake faɗa to shine shi wannan bayahude ya ce wannan magana nan ko da yawa ta yi ne eh, yau wato ni ko ya ce can wurin magana da yake faɗa a nan yancin da ake magana an ba ɗan adam yancin siyasa shi wanda ya kawo maka siyasa ya ce ba gaskiya ba ne ba a baka yanci ba bal fikira wani tunani ne da aka tsoma maka zuma aka lasa maka a baki a gamsar da kai cewa an baka yanci amma abubuwa da yawa in suka taso za ka gane baka da yanci eh? ina so in yi karatu kuma ina so muku bayani wallahi da yawa ina so in yi karatun in tafi da sauri kuma ina so in muku bayani yanzu a ƙasar nan me ake yi da mu ina nufin mu mutanen gari eh an yi shawara da mu lokacin da aka ware kudin siyan cokalin gidan shugaban ƙasa kasan nawa ake siyan kayan kicin gidan shugaban ƙasa kasan nawa ake siyan kayan kicin kayan kicin na gidan shugaban majalisa kasan san nawa abinda ake siyan kayan kicin na gidan shugaban kasa duk shekara a budget ya isa ya warware matsalar ilimi na jihohi Shekara nan da ta wuce fa jihar zamfara yara ba su yi jarabawar sakandiri ba yara ba su yi jarabawar sakandiri ba bana ma ana ganin za a maimaita eh? a to shi shikenan a yayin da ɗazu muke ji ana tuhumar gwamna ban ce ya tabbata ba da naira miliyan dubu saba'in sun yi batan dabo gwamnan zamfara haka na kebi haka na kaduna haka na aika kuce na san kai haka na kano haka na wancan lungun kowane yana da abin da yake da shi wanda ya ɗaya da kuɗin al'umma a haka ya ƙyale al'umma da yunwa ya ƙyale ta ba asibiti ya ƙyale ta da talauci ya ƙyale ta kaza kaza ina jin yaro zazzabi yayi a asibitin gwamnati yaro ya kwanta asibiti kwanan nan ina jin kwanan shi uku ne ko hudu eh, yaro na ne aka kai shi asibiti yana dan malaria haka da sauransu ina ga a kwana hudun nan ko biyar da yan kwanakin da ya yi a asibitin gwamnati fa na kashe kudin da ya fi dubu sittin a wannan satin ina ga jiya suka dawo gida ko shekaran jiya ne wannan asibitin gwamnati ne an taɓa zuwa da yaro na medical center nan abuja asibitin gwamnati medical center daga dare zuwa safe na kashe dubu ɗari da saba'in na taɓa zuwa da yarinya ta national hospital na ji asibiti biyar ko shida ba a karɓe mu ba sai na je national hospital dama na san gidan kuɗi ne national fa aka ce ku fassara min national national hospital na ɗauko yarinyar da na kawo ta aka karɓe ta cikin mutunci da mutuntawa haba malam kai ko kuɗi wasa ne aka ci gaba da kula da ita kafin awa ɗaya ka zo min da bil ɗin da ya fi na dubu ɗari biyu kafin awa guda kafin in bar wurin na kashe kuɗin da ya fi dubu ɗari hudu an haifa man yara 'yan biyu a nan asibitin gwamnati a abuja a cikin kwana goma zuwa kwana tara da aka yi a asibitin haihuwa asibiti aka yi na kashe kuɗin da ya fi dubu ɗari biyar abinda nake so ka gane wanda bai samu wannan kuɗin da zai biya ba me makoma al'amarinsa wannan fa a tsakiyar birnin abuja ne magani ya gagari mutane ina ga mutumin da ke ƙauyen zamfara ko ƙauyen sokoto ko ƙauyen kaza amma kullum ana ce mai yana da 'yanci yana da 'yancin ya zaɓi wanda yake so yana da 'yancin sai shi wannan bai ya ce tunani da ake sa muku a baki cewa political freedom yancin siyasa ya ce laisat haƙiƙa ba gaskiya ba ne ya ce bal fikira idea ce kawai wata kalma ce da ake amfani da ita kamar yadda buhari ya matsa ya matsa jonathan ya danna mutane jonathan barawo ne jonathan mugu ne jonathan ba haka buhari ya matsa ba yana faɗa ne don ya kori jonathan shi ma ya shiga ko ka gane ba kuma ya kore shi kuma ya shiga kuma ya fi shi bala'i ta fuskar sata da kuma haka ba ta yaya za mu gane wannan ko yau rigimar da ake duk wanda ya saurara ko nan idon mikiya rigimar da ake yi kudin da shugaban kasa ya karɓo su ba da izinin majalisa ba da sunan bashi abin da fa zai bar mana bashi yanzu tiriliyan 77 ko 88 bashin da ya ci nashi wanda ya ciwo mana jama'a muna ganewa in ka san ba za ka iya hana a sace kuɗin ba kar ka karɓo wannan kuɗin a asibiti suka yi mana amfani ko a ilimi mu dai ba su taba shekara a gida ba su yi karatu sai wannan gwamnatin 'yan jami'a ina son ne ku gane cewa da dukkan duka jaci ba magana na shekaran jiya da na jiya da na yau da na gobe iri ɗaya ne in dai a tsarin demokuraɗiyya ne ina jin na sha yi maku wannan adalcin anan ina gaya maku cewa ba bambanci jama'a muna ganewa duk da cewa an shigo da batun addini a inda addinin zai tasiri a wani wuri kuma a shigo da batun kabilanci a inda kabilancin zai tasiri wani wuri kuma a shigo da yanki yanki a ce abin nan geopolitical zone kamar yanzu misali a ce karamar hukumar amak karamar hukumar buhari karamar hukumar gwagwalada shi faɗan amak ko gasa karatu ake so yake ɗan amak ya ci saboda an raba mutane shi amai da shi dan amak kuma ya yadda ɗan amak ne shi sai ba yahudu ke da wannan bala'in bai kallon wannan dan uwan shi ne da ba shi wannan ba ba amake ne e ba gwagwalade ne yawa eh, kuma shi ne ba don haka shi abin da ya sani dan kaza yanzu ya kake ji aka magana dan jihaku ko ba haka ba ɗan yankinmu wannan abin da kake gani ya ce bal fikira tunani ne ake sanya wa mutane jama'a mun fahimci wannan ba wani wanda yake da yanci yanzu wannan bashin da aka anso da sunanmu wanda ya san ya yadda a karɓo wannan bashin da yadda sa a karɓo ya daga hannu sai aka yi mana dubara tun da ku yadda ba amma riga an karɓa sai aka yi mana dubara aka ce ai muna da majalisar dokoki da majalisar wakilai wai mu muka zaɓo su wai mu muka zaɓo su wallahi jama'a 'yan majalisar dokoki da na wakilai ba mu muke zaɓar su ba tilasta mana su ake mutumin kirki in ya tsaya zai ci firamari to malam in ma ba zamanin da aka yanzu na wannan apc ba an taɓa sai da fom naira miliyan ɗari to an ce ana sai da fom naira miliyan ɗari ka gaya min mutumin kirkin da zai iya sayan fom miliyan ɗari a'a ka nuna shi mutumin kirki wanda ba a zalumi ba yana da miliyan ɗari da zai sai fom to yanzu wannan ita ce rariyar farko an fara tace mutane mafiya kwaliti an aje su gefe to yanzu sai a tato cikin ribabbun masu miliyan 100 su ne mataki na biyu su ma a cikinsu sai a ce to yanzu wannan ya siya miliyan ɗari wannan ma ya siya miliyan 100 wane ne ya fi zama ɗan iskan ciki sai ya je sai delegate sai ku ji a ah, mafi iskancewa shi ya ci primary election sai a ce ribabban apc da ribabban pdp da ribabban abga sai a duba wai a ga wane ne ya fi sauki sauki yanzu a cikin ribabbu ne za ku zaɓi wato <laughs> ina ji kura fahimta ta <laughs> wato jama'a ku gane ina son ku gane karatu wallahi jama'a wannan karatun dimo muka gane shi shine kaɗai za mu iya zama lafiya kuma sannan mu gaida za mu fita a ciki duk wanda ya san ana yara ya san wannan idan mutum gari ya waye muka je gindin bishiyar mangoro duk mangoro sun faɗo irin burburi din nan ko ba gaba sai ka rika duba wanda ya fi karancin lalacewa sai ka ɗauka to in aka zo zaɓe a najeriya wanda ya fi sauƙin karancin lalacewa lalatattu ne gaba ɗaya don a rariyar farko ta tace na kwarai ta zubar a na biyu kuma yanzu ta tace wato ya <laughs> kuma haka ba saboda suke da miliyan ɗari suke da kuɗin siyan mai siyan fom jama'a mun fahimci wannan sai ya ce wannan magana wai kana da 'yanci ya ce kawai magana ce a baki ba ka da wani 'yanci bal fikira sai ce wa ba an yi arifal insanu kaifa yaskaru hadhihi alfikrata inda ma da Ruriya. yanzu ya rage ga shi ɗan siyasar ya sanya zai yi da wannan kalma a lokacin da yake bukatar ta ana ganewa wato in kana so ka yi amfani da kalma freedom yanci yanzu a ƙasar nan ko yancin jarida babu ko yancin jarida babu ka ji yadda ake ɗaura yan jarida yanzu a ƙasar nan mutane ko yancin walwala ba su da shi yanzu wanda ka ji yana wannan magana ba shi wani a kujera yana faɗan haka ne don ya kado na kujera shi ya hau <laughs> ana ganewa ba shi yake kan kujera in shi yake kan kujeran wannan kalma bai san jinta da aka yi cewa ya jibo an yi arifal insanu ya zama wajibi a cikin 'yan siyasan mutum ya san kaifa ya skaru fikrata yadda zai yi amfani da wannan kalmar inda ma ta kunu da ruriya inda bukatar ta ya taso inda ake bukata a yi amfani da ita a kai tudun na tsira yanzu don allah jama'a satar da aka yi a wannan gwamnatin akwai wanda ya taba tsammanin za a yi mu dai kun san hannun bari mun hau nan in ma mun ce ba mu ba kun sani mun hau bari nan mun ce waliyin allah ba kamar buhari ko ba ka baka ba waliyin allah saboda me ba mu da ilimin gaibu ashe muna masa kallon biri yana mana kallon ayaba ni abin da ni ba na yi shi ne ba na jin kunyan in dawo in ce jiya na yi kuskure ban jin kunya faɗin wannan wallahi in na san haka zai yi ba abin da ya dame da shi wallahi azim ni ban zaɓo shi domin taliya ta koma 500 ba ƙwara ɗaya 400 kwara ɗaya 500 kwara ɗaya in na san haka zai yi ban zaɓo shi ban zaɓo shi don talaka ya kwana da yunwa ba Abin da na ɗauka zai zama matalaka sauƙi da rahama wannan shi ne zatonmu da shi karku ku ɗauka yaudarar ku muka yi ko wani abu aka bamu a'a hadi ne yawa hadi iya tsammanin mu abin da ya bayyana kai ko mutum yi kuka <laughs> bai yi kukan ba to in kuka ɗauka na san zuciyar shi kuma na ce ku zaɓe shi ba kuma adalci ba da na ga yayi kuka sai na ɗauka waliyi ne wallahi iya zato na kenan kuma da yawan malamai da yawan mutane wannan shine zaton su kai wallahi duk da yanayin kasar akwai kirista da yawa da suka zaɓi Buhari masu son a kawo gyara amma al'amura suka yi mugu mugun lalacewa ɗan talaka bai isa yi karatu ba yanzu ɗan talaka ƙarya yake sakandir ma ya kasa gamawa tunda can da aka kasa jarabawa bayan talakawa ba ne eh dan talaka karatu ya gagari ɗan talaka jama'a muna gane wannan ba ina so in kawo mana aibun ba ne na mana misali ne dan mu gane ai kun gane wa basanjo aka zo buhari abin nan su jonathan suwaye aka zo yanzu yanzu ba buharin ya kare ba to ana gani yanzu wanda ya zo ya iya ya san siyasa wannan tsohon dan siyasa tsohon dan siyasa ko ba fa ni baki nake mana ba amma ni karatu nake yi ina gaya mana tsarin demokaradiyya to min su'in ne ila aswa daga mummuna zuwa mafi muni bahaushe ya ce sa ran ƙoshi ke kawo jin yunwa idan baka sa rai ka samu ba hankalin ka kwance amma in ka sa rai ka samu za ka azabtu shi yasa abin da ya kashe al'umma a wannan mulki shine over expectation haka kuke cewa ko da yaran naku ba Eh? wato dogon buri da muka sa yanzu wanda ke jin yunwa da sanni da zuwa da noma tuwo wadai mahimmanci <laughs> eh? mutumin da ke cikin yunwa ya dawo tafiya da sanni da zuwa da noma tuwo ya fi bukata noma tuwo ta fi mahimmanci gare shi yanzu akwai wanda ya isa ya ce najeriya ba a yunwa saboda allah mu faɗawa kanmu gaskiya ana cikin baƙai yunwa wanda ta fita lokacin jonathan muni inda yunwa ake magana in ko kana ga yanzu wancan lokacin nawa kake sa abinci yanzu nawa kake saya ɗazu nake ganin wasu kwastom wai sun kamo masu shigo da shinkafa na ce ikon allah wai an gano yadda ake shigo da buhun shinkafa biyu ne ake zubawa cikin shinkafa 'yan najeriya sai a jefa wannan guda biyun ciki sai a haɗa a ɗaure yanzu har alfahari ɗaya yake yana tafiya ana cewa ga wanda ya kama su ogan kenan ana fira da shi ka ji sakarci ina maka ya aka makami ya wuce kana ina makamin nan sihiri ne dole dai ya biyo seaport ko ko ya biyo airport ko dryport Haku kuke ja boda ko dole dai ta ƙasa ya biyo ko ta sama ko ta ruwa amma ba najeriya aka kera shi ba a ina ne ba custom malam a najeriya da za mu tafi umara din nan yadda ka san ranar tashin alkiyama wallahi hisabi malam a karɓi takardar ka ai haka ka shiga nan wannan inji ƙyar ka zagaya can ina cewa na kusa da ni wai wannan me ke ce ai abin haka yake duk saboda tsaro ne amma a haka ake wuce da makami a haka ake wuce da kwaya a haka ake wuce da kaza su waɗancan ƙasarsu 'yan saudiya nake magana ba wannan hisabin saboda sun saka injina sun yi abubuwa na zamani bambancin ma a fili yake da ka zo injin ya tabbatar da baka da matsala sai ka wuce ba wace ce ba kare bin damu amma na wurin manuwali manuwali yi wannan a yi wannan a yi wannan wace irin fitina ce wace irin fitina ce wai a haka ma a wasu lokuta wani ce akarma kalla akarma kalla to zo dan tsaya wajen wancan ya kuka wai nan alfarma ake maka irin da muguntan nan ta Najeriya wallahi jama'a ka rasa gane me yasa mu muka zama ka mun dawo kasan nan karfe hudu ba ta yi ba jirgin mu ya sauka a Kano hudu ba ta yi ba karfe hudu ba ta yi ba amma ba mu bar cikin filin jirgi ba sai wajen magari ba kawai kayanmu ne ga sanan mu ɗauka mu tafi menene ke jamaric customs da waye ɗayan aka ta samu gaba aka ce to yanzu duk wannan kayan da aka ɗaure a can aka yi rafin aka yi rafin ka biya kusan riyal abin nan tamanin ko kaza yanzu duk za a yage shi a duba za a yi manual sai wani ya ce in ba a so a yi haka a ga wancan sai ɗaya zo ya nemi izini na ce yaya kake gani na ce yanzu idan an gama yagewa za a maida mana kayan a naɗe ce a dan za a basu ka naɗa kayanka na ce yanzu ya za a ce na ce ba shi dubu ɗaya mu wuce <laughs> shi ma dubu ɗaya yake nema ba shi ya san dai mu ma ji ina da nufsi da filardi ardi wa makon nasari shi ya sani me injin da ya biyo me amfaninsa idan akwai abu malam wata irin madara aka bani a saudiya na matsa sai na zo da ita najeriya ina son madara na ce kai na zo da ita nan ashe ba a tafiya da madara na sa cikin jaka can nesa da nade. aiko da aka zo wuri ya ta tsiwa ya ta tsiwa ya ta tsiwa aka ce a wari ni gefe na ce a wari? ina son in gwada muku tsarin su da namu ba ɗaya ba ne don haka in aka zo ana magana shugabanni kana zagin shugabannin saudiya ai waliye ne akan na najeriya waliye kenan ka je ka gani waliyan allah kai ne kake da shugabanni watsatsu wallahi nasu waliye ne akan namu ba haɗi malam mace ce ta zo ta tsaya ta ce menene a cikin jaka ta ce ni ban da sai ko matsayina zan buɗe ta ce a'a ta kira mai aikin da gwamnati ta ɗauka shi ke da alakin buɗewa ba ni ba ba ita ba malam tsari malam ya burge ka ya kama jakan nan ya buɗe ya duba sai na ga an fito da madara ta shi ita ce matsala Yagod roba biyu ashe yagod ne matsala aka kwace yagod na ce ah to tun da haka ne yanzu a kawo nan ga mu da yawa mu shage yagod din nan <laughs> ce <laughs> ashe kwaya ake hukulla kwaya na jajjefa a dan najeriya malam musamman mun riga mun yi kaurin suna aka kwace man yogurt har yanzu ina bakin cikin yogurt din amma sun burge ni idan suna da injin da zai gwada mai laifi wannan ya gwada in wani ya zo da makami za a gani amma a najeriya fa ko mai ma ka ko ba da dubu ɗaya ka wuce eh ba da dubu ɗaya ka wuce wajen awon kaya da gwamnati ta ce a auna kayan matafiyi gwargwadon yadda ka ba da kuɗi gwargwadon yadda za a auna kayanka da wuri ai in aka ce babu shugabanci mai kyau ba abin da zai gyaru ko baka gane ba ko addini ake in shugabanci mara kyau ne ba abin da zai gyaru kuma ka je ka auna ka gani za ka ga ko kungiya ake yi kungiyar jiha kaza ta fi motsawa akan ta jiha kaza haka ne ko ba haka ba in kana so a bar wannan tun da an zo kanka amma in kana so sai ma bayani saboda can an samu shugabanci lafiyayye nan an samu mataccen shugabanci kuma ba dama a faɗa <laughs> a malam baka yi ba ne suka ce innal hurriyata siyasiya laysat haqiqa bal fikra wa yajibu an ya'rifa al insanu kai yaskaru hadhihi al fikrata inda ma takunu daruriya a lokacin da ake bukata kai amfani da ita ka fado da wani daga kan kujera kai kuma ka dane sai ce fa haka ta'aman li jazbi al ila safihi sai ya mai da wannan a matsayin shine makaminsa na janyo mutane zuwa ga ga bangaren kuke jan eh, sympathy yanzu misali duk wanda ya fito yana fada da zalunci me za ku dauka wali ba kukan da Buhari ya bake na yace yanzu ana wa talaka taliya naira hamsin sai ya fashe da kuka kaga yanzu ashe yana yin wannan ne li jazbil ahammati ila safihi dan ya janyo mu zuwa ga me sa kuma ya janyo mu yanzu a ce a ƙasar nan talaka na siyan man fetur naira tamanin ne ko nawa yake complain ya ce bai kamata mu sai ma mai ya kai naira hamsin ba duk kasasuwa na nan da ya faɗa bai kamata mu sai mai ya kai naira hamsin ba sai yi fashe da kuka ashe duka yana yi ne li jazbil ahammati ila safihi sai suka ce wannan in ka jara maganan 'yancin ɗan adam yanzu ka yi ɗan najeriya kana da 'yancin da za a ce ana ana haƙan mai a ƙasa ka kuma kana siya naira kaza ai an cuce ka ba yanzu yana maganan 'yancin ka da aka danne ba to yana yi ne don ya same ka ka goya masa baya ya kai ya hau wannan kujerar ganinsa ba ka sake ganinsa ba mu muke jin haushi ba waɗanda ake tafiya da su kamfen a zauna wuri ɗaya da su a ci abinci a shiga nan a fita nan daga baya da aka ci kujerar su ma ga shugaban kasan ya gagara an canja mai lamba an sanya mai wasu mutanen da baka san su ba ka zo za ka gan shi da bakin gilashi ba ka ganin kwaya idan shi ce huayu ba haka ake yi ba yanzu wayannan da suke zuwa kamfen tare shekara takwas baya yanzu ne in aka dawo shekara takwas ɗin nan shi bai kira su ba su ba a bari sun je wurin shi ba ya yi amfani da kalmar tausayi na tsadar taliya da tsadar man fetur da tsadar shinkafa da kamfunanmu da suka mutu yanzu a ce najeriya matatan man mu guda hudu amma muna kai man mu waje a tace sai a fashe da kuka to sai aka ce to tun da kai za ka yi matatun man za ka gyara zo ka gyara matatun man an gyara su sai ya ce to wannan abin da kake yi khidha ta'aman ya rike shi a matsayin ta'amal li jazbil ammati ila safihi haka gwamnoni suke yi a jiha yanzu gwamnonin da suka dane misali bari muku misalin da waɗanda aka kada banda wanda mulkin su ya gari kamar zamfara ai kaye aka yi ya koma gaba to yanzu wannan da zai hau a wajen kamfen jama'a yadda ake kashe ku haka ne ko ba ka ba ni fa ba na ce shi ba zai cuce ku bane arewa wada ka ba zamfara <laughs> yawa ya hakuri amma dai wasu kalmomi bayani zamfara ba tsaro zamfara ba ruwa zamfara ba wuta da haka ya kado na kai shi kuma zai hau shi yasa wasu jihohi aka yi hannun karɓa hannun mayarwa a wasu jihohi an yi haka wani ne ya zo ce wani bai iya ba kamar da ta faru a kano eh, ko ba haka ba yawa an yi wani lokaci can baya aka karɓe sai kuma aka zo aka sake mai maidawa kuna ganewa kuma duka da kalmomi ake amfani jama'a in kun lura wani diya sai da ku. jama'a in kun lura wani diya muku kaza haka shugaban ƙasa ake yi haka gwamnoni ake yi haka ciyamomi ake yi haka 'yan majalisa ake yi wani shekara takwas me muku kaza kaza sai kun kawo shi sai ku yi fatan ina ma da wancan zai dawo ba washe ya ce wanda ya tuna bara <laughs> to kaji akwai wasu bangarorin da zaka ce an kyauta dama kowane ɗan adam haka yake amma dai kowa ya san an shiga wahala bangarori da dama yau malam da za a ce talaka matar shi ta tashi haihuwa a nan abuja kowane asibitin gwamnati ya je sai jikinsa ya gaya masa kowane asibitin gwamnati ya je kuwa ko a ina yake malam kar kai tunanin na ƙauye wasu titin ma da za a hau titi wallahi akwai ƙasashen da ake ɗaukan mace a kura a kura a kai ta haihuwa ana tura ta a kura mai yasa amalanke ko ba ka ba a kai ta haihuwa akwai kuma wannan dan majalisar yana kurarin wannan yankin sani eh ato ba wani aka samu ba ina ga daga jihar ne ko shugaban malamai kwanan nan ana launcin wani littafi ya bada miliyan 250 idan za a yi rabon naira miliyan 250 wallah sai ta tasiri a jihar gaba daya ashe akwai 250 din ba biya wa yara kudin jarabawa sakandare ba ashe akwai miliyan 250 eh jama'a kuna ganewa yanzu kuma wannan an jima zai gwada ma rashin kirkin wani yana so ya sakko da na kai shi kuma ya na nashi ba su ne matsala ba mu ne matsala har yanzu ba mu gane ba ba su ne matsala ba ai da muminai ne mu da ba a cije mu so biyu a rami ɗaya ba da muminan ne mu wa muna da matsala ba muminan ba ne da muminai ne dan ba a cizan mumini so biyu a mai rami ɗaya ya ce fa yadda kiza haƙa aman lijazbi al'ammati ila safihi idza kana kada qarrara an yantazi as-sultata munafisin lahu matukar ya yanke hukuncin zai kwace mulkin abokin karawar shi opposition din shi jama'a na gane ai duk kun ji soke-soken da ake lokacin siyasa ko kuma siyasa sai da suka shi rukuni ne ma a siyasa ai suka rukunin min arkani ha to kaji wane da kuke gani bai iya ba a to kwarai to ya iya ne jama'a muna ganewa to irin wannan cece kucan shine ya rudar da musamman wa musamman 'yan kudancin najeriya idan kun lura a nan najeriya babu wanda ya fi damuwa da maganar nuna 'yanci irin dan kudu ko a nan sun fi son su nuna suna da me suna da 'yanci an yi kaza don haka we have the right we have the right it's our right ana ganewa saboda gwargwadon jahilcin mutum da wautarsa gwargwadon rudewarsa zai rude yana ganin yana da yanci littafin da ya ce kana da yanci da an je surar gaba sai ikwance yancin kuma ya ba da wuri a casa ka ah to littafin da ya ce kana da yanci wasu aka ce gwamnan ka yana da rigar kariya ba a iya bincikar sa kan dukiyarka sai ya sauka yanzu fa gwamnan zamfara bai fa sauka ba har an yi lissafin abubuwan da za a kama shi da shi kun san dalili don bai ci zaɓe ba ne waɗanda suka ci zaɓe ko magana su ba yi wanda kuɗin da suke magana shugaban ƙasa ya karɓo bashi ba da izinin majalisa ba wannan laifin kaɗai ya su tumɓike shi siyar miyagun kuɗi sai aka aiko wa majalisa da tukuci kar su yi magana wakilanku ne to a <laughs> ah, ku suke wakilta shi shikenan don Allah ku rika bibiyan abin da ke faruwa ni ba na so in ga mutum ya mai da kansa ba gidaji ka zama current kana lissafe abin da ke faruwa kana gani ina ga a nan ne na hudu ba ko a ina ne tsakanin 2015 zuwa 2017 an kashe naira tiriliyan biyar da wani abu akan ba da tsaro kadai amma ba tsaron kuma ba mai tambaya na kudin malam da za a raba tiriliyan biyar a najeriya rabon gaskiya kowa ya samu wannan fa tsakanin 2015 zuwa 20 eh, ne tiriliyan fa ba biliyan ba tiriliyan biyar da wani abu sun yi batan dabo ƙasar da shi yasa a wata ƙasa an aka raba taimako ba a ba Najeriya duniya suna kallon mu a matsayin masu arziki to amma cewa kullum ake mana ƙarya muna da yanci muna da yanci sai shi wanda ya kawo mana yancin ana ganewa eh, za ka ma shi ka ce ba ba yahudi an fahimta ya ce ƙarya ce muke muku ba wani mai yanci yanzu 'yan kudu da suka rudu da batun yanci wai yanzu mutanen peter obi da suka zo na uku a zaɓe su suka fi gaba-gaba a kotu labaran gidan tv daban labaran mutanen peter obi daban kullum in labarai suka tashi fitowa haka suke fitowa a yau an yi kace-kace a kotu an yi kaza a kotu Karya ne fa shikenan sai yake cewa wannan in kana da niyyar ka kwace kujerar wani to babu yadda za ka yi amfani ka kwace kujerarsa sai ka yi amfani da abin da zai sa mutane su ji tausayinka ana kallon ka a matsayin waliyi an da ai kamar da wancan mugu kai kuma ka fito a waliyi in ka gada ma kai kuka ai da masu kukan masu na da yawa da dai kukan mutum ya yi <laughs> amma <laughs> shi ne wada ah to ai a samu dan uwa da ya ji ina irin wannan karatun sai ce bari kara ba karfi sai tattaro bidiyo ya yi na kuka <laughs> daban-daban kuma kowane kuka da shekararsa <laughs> eh. to kaji eh sabon kuka da tsohon kuka kaji kuma ku lura idan mutum ya applying old method bai cika nasara ba wanda da ya kukan ya mai tasiri shi za ka yana bisa kujera sai ma shirin sauka yanzu in wani ya zo ya kuka <laughs> eh, yanzu ba kuka ke so ba ka fito da wata dubarar da za ka shiga zuciyar mutane su zaɓe ka a kada na kai wannan magana ba ni nake yin ta ba kuna gane magana ga a dai samu a kada na kai yanzu mu ake gaya wa, in ka gabe kuka ko mai dariya duk ƙarya suke eh jama'a an gane aka yi magana cewa akan noma duk ba magana kan noma ba an yi maganar noma yadda ka san za a yi maganin matsalar noma to malam in ma dai an yi noma a najeriya malam dai ba bahaushe ce ina amfanin baɗi ba rai wannan noman bai mana rana ba mu inda abinci ya sako kai mala a buɗe ƙofa a shigo da abincin waje ya fara hama gare mu akan noman mu in dai haka nomanmu mu yake tobe da rana ban taba ganin garin rogo ya gagari talaka ba sai wannan kara akwai da nake son a sayo gari da aka ga mun kudin shi nace a'a garin rogo nake nufi aka ce <laughs> aka ce shi fa wallahi jama'a garin rogo wanda dai ba wai yan kudu ba da suke da garin rogo ko mu anan yana cikin wani abun banza da ba damu da shi jama'a kuna ganewa amma sai da ya gagari talaka ya gagara ina son mu fahimci wannan gaba yake cewa in dai kana so ka kwaci kujeran wani wa takunul mushkilatu yasira Abin mai sauki ne idza na hadhal munafisi idan abokin takarar naka mawbu'an ne bi afkaril hurriya ya rudu da tunanin freedom ana ganewa misali idan aka samu wani yana so ya kwace kujerarka yana gwada mutane kai ba na kwarai bane ka ƙi yin famfo ka yin asibiti ka ƙi yin kaza ba da haka yake suka ka ba to tunda an ce a siyasa kowa yana da yanci sai ya fito ya ba ƙarya kai kuma ba za ka kama shi ka ɗaure ba saboda ka ruɗuwa yana da yancin ya ma sharri to da wannan sharrin da ka ba shi dama yana da yancin ya maka da shi zai ka da kai shi kuma ya hau an fahimci magana idan abokin takarar naka ya kasance menene maubu'an ne bi afkaril hurriya ya rudu da wannan tunani na freedom shikenan abinda kuke ce ma allati tusamma at tahrurriya wanda kuke kira liberalism wani wane ne na kodi abin nan da suke ku ne dai turawan abun nan ne yawa duk wannan wa'anda suka san abin eh, me kuke cewa ana faɗa shi a cikin karatu tallagunkin gunkin annabi ibrahim wa zai sai abin da zai mai abin da ba zai amfani shi ba haka tallan gunki annabi ibrahim yake ko yanzu wannan yana gaya maka wa zai sai wannan ita ce demokaradiyya wa zai yi kun gane magana wannan ita ce demokaradiyya eh wani sako da ake sako ne sai dai ya ba da sako tun muna yara mukan ji wannan kalma ana cewa kaduna lahiran makwadaita ko tun muna yara muna ji ana kaduna lahiran makwadaita kina kamar zaki wa yaro riga ta wuyansa kike so a wallahi ban gane wannan mahirin na girma Allah da farko ban gane ba sai da na fara awu <laughs> ana ganewa Yawwa, kina kamar zaki wa yaro riga ta wuyansa kike so yanzu kila sai dai a karo gaba a ce abuja <laughs> e ko ba ka ba kina kamar zaki wa yaro riga me yasa idan kana arewa lokacin kaduna ce barikin arewa wanda bai zo kaduna ba burin shi ga ya samu ya zo ina yana ganin da ka je da ka gama arziki ba haka abin yake ba sai mutum ya je kaduna sai abinci ga gare to wannan demokaradiyya da yanci da waye haka yake kamar demokaradiyya tsarin mulki ne mai ba da 'yancin kai kamar haka jama'a da Allah da za a ce da mulkin soja da demokaradiyya wane mutane suke so wane mutane za zaɓa demokaradiyya da mulkin soja a najeriya da demokaradiyya wane ya fi amfanin mu 'yan najeriya eh? mafi yawan abin da muke amfana da shi a yau na manyan gine-gine wurare masu tarihi sojojin nan suka yi su har yau magana da muke maka magana wurare masu amfani har yanzu akwai afaru na ayyukan murtala murtala wanda ya wata shida daga wata shida aka ce yayi ko to da yawansu wannan titin fa da aka ce za a gyara an cire naira biliyan 160 da kaza kaduna zuwa abin nan ina ne cikin dan lokaci fa yanzu fa titin ne za a kankare a zuba sabo shi kuma lokacin baban gida wurin na daji da bishiyoyi da kwazazzabai haka aka gyare aka yi shi ne ya kawo yanzu tun daga 1980s ina ga 80 something ne ko da sabon guri da za a fasa da wanda dama titin ne kawai maimaici za a yi don allah wane ne wane ne wahala me nake so in kawo mana muna gudun mulkin soja ne don dalili ɗaya idan ka zagi shugabanni za a casa ka in ban da wannan faɗa ma wani dalilin amma don allah idan ana mulkin soja an isa a samu wasu tsirarin mutane a kaduna ko a filato suna tara hanya suna kashe mutane zai yiwu jama'a kuna ganewa idan zan ta kawo misalai zan kawo da yawa to ba zan tambaye ku yanzu a gidajenmu mulkin demokaradiyya muke ko mulkin soja ka yi demokaradiyya a gidanka ka gani yancin da ake faɗa ka ba da shi ka gani ya za ku kare matakka na iya zuwa ɗakin ka da ƙato ta ce is my friend come in ko ba ka ba maganar yanci yake tana da yanci ta yi malam demokaradiyyar nan fa don jaririya ce fa ku yi haƙuri ta girma ku gani eh to amin ku bari ta girma wannan jaririyar demokaradiyya nan gaba za a kai matan mutum ta gayyato abokinta domin tana da 'yancin yin aboki da wanda ta ga dama duk fa za a kai wurin za a kai wurin jama'a kuna ganewa sai aka ce wannan freedom ƙarya ce duk wanda ya ce zai baka 'yancin siyasa mu dai mu muka kawo siyasa mun ce ƙarya ne yahudawan fa nake magana mu je gaba sai yake cewa wa min ajli hadhihi fikira saboda wannan tunanin ya takalla an ba'ade sulatihi sai shugaba ya sauka daga kan wasu haƙoƙinsa babu wanda ya iya demokaradiyya a Najeriya kamar Obasanjo Obasanjo da Obasanjo ya zo sai ya tattake wasu abubuwa na demokaradiyya kafin yayi yi wasu abubuwan da yake so sai da ya tattake su a duk najeriya ba a samu mutumin da yake ba demokaradiyya biyayya ba fiye da ƙur'ani kamar buhari shi yasa ya cuce mu ana ganewa ka duba yadda gwamnan benue ya rena shi gwamnan benue i kashe mutanenka i cuci mutanenka yi maka abin da gada ma mulkin ka bai mana rana ba wallahi yadda ya bullo da wata aya a cikin demokaradiyya ni ma haka zan bullo da wata aya in casa shi Allah bari muku wani abin nan mutanen da aka kashe a Benue mantuwa gare mu sojoji idan da an ce a kama wanda suka yi bincike a kamo su a kai su kotu a yi kaza za a hukunta su lokacin demokaradiyyar ne ai sai aka ce ba a yin jungle justice wato a mutane hukunci ba tare da an kai su kotu ba wannan magana kana nufin obasanjo bai santa ba sai ya ce a je garin a buɗe wuta har ka za a harbe ta an yi ko ban ina karatu kana kama sunan gari an yi ko ba ba eh mutanen da ake kashewa a filato a ina ne akwai abin da ake yanzu soja fa aka kama mutane sojan da yawa najeriya aiki ya zama janar suka kama suka kashe suka jefa a rijiya suka wulakanta akwai abin da aka yi kun san dalili saboda ana bin huriya ana bin ai suna da yanci tunda yanzu ba a san mai laifi ba ba za a iya jungle justice ba malam ka samu ɗaya biyu ka kamo ubansa ka zo ka aje uban ka ce za ka faɗa man mai laifi ko ba za ka faɗa man ba malam <laughs> ai me ake cewa ba a bori kun gane bambancin wancan wancan ba a demokaradiyya ba ne wannan ba demokaradiyya ba ne wancan da ya mai aka mai to dalilin ba wani yanci shi ke sa ya takalla an ba aje sulɗatihi mutum yana shugaba sai ya sauka daga wani ɓangaren matsayinsa wai dan kar a ce ya danna mai yancin wani bi ma'ana abinda wannan malami na yahudawa ke gaya mana in dai kana kula da yancin wasu ko yancin wani a demokradiyya sai ya je hoka daga kujerarka ya hau jama'a kuna ganewa wannan abu ne zahiri muna ganin sa abubuwan da aka yi a wannan gwamnatin yanzu dai wannan laifin da aka kama gawa gawa a garin mutane har ma ga mota a ruwa sun jefa wai amma har yau ba a gano wanda suka yi laifin ba yanzu inda shugaban ƙasan kafiri ne sai mu ce ya rufa wa nashi ba ka za mu faɗi ba to namu ne in ana so a gano yanzu misali wannan karatu in bai musu daɗi ba in ana so a kamo ni yadda ka san kaza agric a cikin akurki ba ba gaba wanda bai san gidana ba kai tsaye kawai zai zo wallahi yadda za a iya kama mai wa'azi ko wanda ya faɗi magana da ba musu ba wancan ma in ana so a kama za a yi mai da ana so a kama wanda suka kashe wannan janar yanzu ka kaddara wani janar ne arne aka kashe a kano ka kaddara ko a sokoto eh? a ce wani arne ne janar ya zo wucewa ta jihar bauchi ko jihar gombe jihar musulmi sai aka kashe shi aka jefa gawar shi rijiya janar na soja arne malam amerika ma sai ta shigo ingila ma sai ta iso faransa ma ba a barinta a baya inda za ka gane demokaradiyya iskancin banza ne faransa ta yi shiru ingila ta janar na soja duniya ta san abin da ake cewa janar a soja duniya ta san janar ba wasa ba ne janar wanda ya aiki har aka ga cewa ya cancanta ya koma ya huta kuma aka cire shi a aikin salin alin a ce kuma an kashe shi wai wasu 'yan iskan gari sun tara hanya malam da yanzu ba gari a wurin eh? da yanzu ba gari a wurin barin gaya muku wani mai yin fatali da yancin demokaradiyya gwamna 'yan rufa'i da aka samu wasu yara marasa kunya a kaduna ana ce musu 'yan shara yara za su yi gungu guda idan suka tadda mota ta kai hamsin duk sai sun farfasa gilashi sun sassari motar sun sassari mutane sun yi barna su shiga gidan matan aure malam ba mutunci da an gansu sai ga al'umma suna gudu maza da mata wasu sunansu 'yan shara to da allah ya sa gwamnan babu budurwa bace namiji ne aka gaya wa gwamna ya ce duk yaron da aka kama a tsallake kotu da alkali a kashi firizin kai tsaye sai shi ya neme shi wannan saba doka ne a ƙa'idar demokaradiyya bai da wannan ikon zai kai shi kotu ne shi ma ya kawo lauyan shi ya kare shi kuma ya fi ka sanin haka amma da yake wani lokaci ta bayan gida ke shiga gida a ya ce a kai shi a rufe kawai idan ubansa ya zo maganar ɗansa a kama uban a rufe ba shari'a bai tattake demokaradiyya ba wallahi inda ya bari wannan abun sai ya kai gwiwa shi kasa shi yasa musulunci ba kwane-kwane eh yanzu masu kwacen waya ai hukumul iktisab ne fashi da makami ne wanda zai cire makami ya soka a nan ko ya harbi mutum ko ya watsa mai asid wannan fashi da makami ne ba dogon magana ba ne inna ma jaza'ul ladina, yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi duk dan kwacen waya dan fashi da makami ne hukuncin kisa ne a kansa amma kun san charges da ake yi idan aka kai su kotu sai a ce wai hukuncin theft me theft wai wai theft wasu na wani abu ne theft ta kaji dan fashi da makami ɗan fashi mai satan waya mai ƙwacen waya ɗan fashi da makami ne hukumuhu hukumul iktisabi ne ƙwace yake yi don haka hukuncinsa kisa ne jama'a muna gane wai wallahi da da lokaci zan kawo muku misalai da yawa duk wanda ya bi demokaradiyya sau da kafa zai samu yaban turawa amma al'ummar shi za su ji jiki kamar da muka samu ogaye mana a najeriya <laughs> ko ba ba an fayyade shi matsayin mutum mafi biyayya ga demokaradiyya amma mun wahala yanzu yaran da aka kashe musu uba ubansu su ƴaƴan janar alkali ubansu an haife shi ya yi karatu ya shiga soja ya ma najeriya bauta ya ma najeriya yaƙi ba sai wasu 'yan iskan gari su tare shi su kashe shi saboda bai tare da makami kai ka san yadda yake train abin nan an ba shi horo idan da makami da ya kare su kuma a lokacin da a ce yana da makami ya harbi ɗaya ko biyu ko uku magana za ta fito kan ya kashe mutane har majalisar ɗinkin duniya haka za a yi yanzu me kake ji zuciyar 'ya'yansa 'ya'yansa za su rena najeriya ƙasar banza haka za su ɗauka wadda aka kashe ubanmu da ya bauta wa ƙasa kuma ba abin da aka yi yanzu wannan maganar da nake faɗa ba ina faɗa ba ne don a ƙwato wa 'ya'yan 'yancinsu to yanzu a wajensu ni yanzu nan ƙayar baya nake tadawa kuma abin da nake faɗa in ba a yi ba to a tabbatar ba a yi ba in ko an yi to a najeriya na aka kuma duk muna najeriya jama'a kuna fahimta sai shi wannan malami na yahudu ya ce to wannan da kake ji magana ce kawai shi yasa wannan irin lalacewa hatta ƙungiyoyin addini sun ɗauko irin wannan ƙungiyoyin addini shugaba a yi haƙuri eh ƙungiyoyin addini yi ma ƙungiyar addini wani tsari na demokaradiyya ba zai taimake mu wannan ne mai zartarwa wannan ne mai malinta wannan ba haka ake yi ba malam in ba daidai bane ba daidai bane ba daidai ba ba daidai bane a nan ne za ka zo tun da wai a tsarin mai zartarwa sai ka samu mai zartarwa bai kai kanshi alamtara kai ba amma shine shugaban zartarwa alamtara kai fa mai tajwidi bai iyawa bare fassara sai ya ce wa malami malam ai shi ke gaba constitution ɗin da ke tafiyar da abun ya nuna shi ne gaba malam ne baya ba haka aka ba yanzu kaga wannan abun a sheri ga aro ce ko ba gaba mu dena kar mu dena a ani dai na yi karatu kuma malam duk wanda karatu ya biyo kan shi to sai dai ya san yadda zai ya rage na shi wannan ita ce gaskiya ko ba ku sani cikin ahalin sunna muna da wanda ba su yadda da kungiyanci ba kwata-kwata za ku ji suna suka kungiyanci ila baka taba tsaya ka saurari dalilansu ba a kungiyancin ga yadda ake yi to ko da mu mun yadda da kungiyancin to wannan abin kuma ba daidai ba ne mun fahimta domin in na ce daidai ne a wannan mimbari da nake zaune to ranar da Allah ya tambaye ni in maimaita a gaban shi ban da ya cewa ban ce daidai ba zan ce na ce daidai ne to kuma a ranar ba mai kwata ta. gare yanzu in saba da kai in ce ba daidai ba ne in ya so ni da Allah na warware ni da kai duk matakin da kaga ya dace dauki a kaina da ko ba haka ba ko ka kora a musulunci sai na dawo ba a ka ba ka kora a musulunci sai kalmar shahada ba kai na aka fara ba kan shaggumi ta malan ka kafurta yace ashhadu an la ilaha illallah an ture shi ya dawo ko ba haka aka ba to wannan gaskiyar da kunnen mu bai san ji zuciyar mu ba ta san karba yanzu dai gashi ana demokradiya yace wa bi hadha sayasiru intisaru fikratina wadihan kenan fikiran mu tunanin da muka so mu jefa wa jama'a na lalacewa ya zama wadihan yanzu a fili yake karara fa inna azmatal hukumatul matruka khudu'an liqanul hayat ƙarfi ko ka ce zafin nama na hukumar da ta bar haƙƙinta saboda biyayya ga guraben shari'a ana gani ba shugaba yana ji yana gani ga mugun mutum wai ba zai iya hukunta shi ba sai ya aika wa alkali shi kuma alkali zai ce kana da lauya ya ce ranka daidai ina da lauya amma ya tafiya sai ya ce kyar kyar to shari'a sai bakwai ga watan tara idan lauyan shi ya dawo a zo a ci gaba yanzu muna da shari'ar da ta shekara goma sha biyar a ƙasar nan haka ne akwai shari'a kotu ta fi shekara sha biyar da gangan ake janta don kada gaskiya ta fito eh, a mu shari'a mu nan take ake gama galiban kuma ba lauya ba ƙarya a to ba yahude da ya ɗauke rigan ina ga umar ɗan khattabi ne ko ko aliyu ɗan abi dalib ya ɗauke rigarsa ko sulkensa ya ce wannan sulke na ne ca ba ka ba ne aliyu ne sarkin musulmi fa aka tafi wurin alkalin da aliyu ya nada alkalanci nan ne gurbin alkalanci ke da yanci da gaske a musulunci ne amma a demokaradiyya bai da wani yanci abinda aka ce ya faɗa shi zai sanar amma mu ba haka bane aliyu ya zo ya tsaya a matsayin shi na aliyu ba amirul muminin ba ba yahude ma ba ma musulmi ba shi ma ya tsaya ce to albayyinatu alamanid da kai da ka ce wannan sulke naka ne ina ka yace ranka yana cewa ranka dade alƙali na wani kaji kaji kaji kaji to kaji abin da ya faɗa bai hudu ya ce a a sulke na wani don haka ma gashi a hannuna ba a hannuna ko ka gan shi ba a ina wani ranka dade ta ina ya sulalo ya zo ba su ma shaida sai ce to ban da wani shaida sai su aka ce to je ka sulke ba naka bane ba ja ba lauya ba ƙarya an gama shi kan shi wannan bai yahuda ya ce lalle wannan addinin Allah ne kuma addinin gaskiya ne wannan dalilin ya sa ya ce ashhadu Allah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah dalilin da ya musulunta kenan ya kada sarkin musulmi a kotu amma a Najeriya an kasa kada senate president takara ba kwatar takara yi ba in kana tsoron faɗi ni ma ina da demokradiyya ke na da yanci ko ba gare ba ni ma ina da yancin faɗi ga fa wanda ya ci ba aka yi ta yin nan a yi nan a yi nan a je nan a tashi nan daga ƙarshe dai sai dai Allah ya isa saboda an ƙare a kotun me kotu Allah ya isa jama'a ga wanda suke so kuma a zaben ma shi ya ci wannan ai ba zai ƙirgu ba ko ba haka ba da an yi primary election sai ka ji wane ne ya ci ka je ka duba ka taba ganin mutumin kirki ya ci firamare election ka je ka duba eh, ka gaya mai inda ka san mutumin kirki ya ci firamare election ko yanzu ma da za a yi wannan gwamnatin da ɗaiɗaikun mutanen kirki za a yi ta amma mafiya yawa ƙananan jam'iyyu suka biyo sai kuma aka yi sa'a mutane sun ɗan waye ba fa waye ba sun ɗan waye sai suka ƙyala wannan manyan jam'iyyun tun da ma anzalallahu biha min sai suka zaɓi waɗancan shi sa za ga wani a jam'iyya mai kayan daɗi wani ya leko ta PRP wani ya leko ba haka suka yi ba a manyan jam'iyyun an ƙi a ba su takara an ƙi yake cewa don haka sa, ta, sataqbidu alaiha yadun jarida duk gwamnatin da ta yi sakaci ta biya ma 'yan freedom freedom za a wayi gari ta rushe a samu sabon hannu ya karɓi gwamnati jama'a haka dai ko ba haka ba sabon hannu ya karɓi gwamnati wa ma alal hukumatul jadida illa an tahulla mahallal kadima ba abin da zai faru face kawai sabuwar gwamnati ta maye tsohuwa a ɗora inda aka tsaya illa an tahulla mahallal kadima wallahi jama'a ko mu ki ko mu so daga can wurin ake naɗo mana shugabanni kwanan nan akwai wata magana da atiku ya zan muku misali da ita daga cikin hukumomi na ƙasar amerika mai magana da yawon shi ne ya yi wa wannan sabon shugaban ƙasan ko murna ne ya mashi ko dai wani magana da ke nuna suna goyon bayan shi a kan wannan ya complain duk wanda zai goyi baya ba matsalar shi ba ne a kan wa'yancan su goyi baya domin su ne ƙarshen magana idan yanzu ba su riga sun goyi baya ba to yanzu ya haƙura shi maganar da ya faɗa ya gwada ne ya haƙura tun da wayancan sun yadda da wayancan ba su yadda da wannan din ba to har yanzu yana da hope a iya kwacewa a bashi eh, har yanzu ba ku ba ku san mama ba mama ingila ba ku gane ba jama'a mama ingila mama ingila duk wanda aka cuta sai zai faɗi gaban ta ya kuka an cuce ni ita kuka sai a ce to ya haƙuri yadda ka san uwa na lallashin da ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri bari ka bari zuwa 20 abin nan yake bari 2027 ya haƙuri sai a ce ku rubuta shi ƙyar ƙyar ƙyar ƙyar sai a san yadda za a yi a san yadda za a dan mummurɗa shi ma 2027 ya samu ya shiga mama ta ce zai yi <laughs> eh wani yana cewa wai an ba mu yanci 1960 kai ka san yanci <laughs> wai an ba mu yanci 1960 har ma in ranar ta zagayo ana murna Allah sarki wato jahilci <laughs> jahilci bai ba radda aka sai da mu <laughs> shi ne wannan rana ana ganewa radda aka sai da mu ka je ka karanta tarihin nan nan kusa umar muktar ka karanta tarihin shi na libya har radda aka kashe shi bai taba yarda da gwamnatin italiya ba bai yarda da su ba shi sa ko da suka mai irin nasu eh, hukunci suka kai shi kotun su suka yi kaza daga cikin abin da lauyan shi ya tambaye shi ce tun da kake ka taɓa yarda mu shugabanninka ne ya ce a'a ka yarda cewa karkashin mu kake a'a ya juya ya tambayi gwamnati ya ce lauyan gwamnati ya ce tunda mutumin nan yake ya taɓa karɓan wani abu daga hannun gwamnatin mu da suna yana ƙarƙashin mu a'a kenan ba za ka iya cewa ya haince mu ba dama bai yadda da mu bari ya haince mu kaga dai kafiri ne amma ya faɗi gaskiya wajen kare shi kaga nan ya kada lauyan gwamnati amma da yake an yanke hukuncin za a kashe shi irin shari'a Saddam ya za a ma ce wai lauyan Saddam fa da lauya gare amma kuma aka rataye shi yanzu idan ana so a kashe mutum aka kai shi kotu sai a bashi dan lauya dan duniya ta shaida har lauya ma aka bashi Allahu akbar an bashi yanci an bashi lauya mai kare shi yancin sa ne a bashi lauya da mai kare shin da mai shari'ar da wanda bai kare shin duk bakin su daya karshe dai inda suke so su aika shi can za su aika shi <laughs> jama'a kuna ganewa shi yasa ƙarya ce to amma sun yi imani da wannan ƙarya ɗari bisa ɗari da yau za a ce na faɗi wani abin da bai musu ba gobe su kai ni kotu a ce kana da lauya in na ce za a ce an baka lauya a haɓa mala ka kama ni kuma ka bar lauya <laughs> jama'a kuna ganewa za a ce an baka lauya wai dan a nuna kana da yanci daga ƙarshe a kai ka inda za a kai ka eh. jama'a kuna bayanta tun da ake najeriya ake kashe mutane da sunan addini ko kabila a kafa kwamiti don Allah wa aka taɓa hukuntawa in dai bari aka cuce ka to an cuce ka <laughs> jama'a kuna gane wannan duk karatun da nake fanan wai abu ɗaya nake so ku gane yancin siyasa da ake cewa an ba mu ƙarya ce rudu ne ba yanci ba ne ƙarya ce kuma ba ni na faɗa ba su da suka kawo siyasa suka faɗa shi yasa a kasashen turawa duk maganar yanci da ake akwai abin da za ka yi musu ba sa wasa da shi ba za su kyale ka ba wannan gefen ba sa wasa da shi majalisar ɗinkin duniya ba su ganin kisan da ake wa falastinawa to kuma an ce ɗinkin duniya falastino ina ce kokwa eh sun matsa cewa tun da sudan ta kudu na son ɓallewa a ba su 'yancinsu to su ba falastino suna son ɓallewa a'a su ba za a basu ba in sun balle za su zama haɗari ga isra'ila <laughs> wai amma har yanzu ba gane ba in sun balle za su zama haɗari ga isra'ila to ita isra'ila ba ta zama haɗari gare su ba sai yake cewa li'annal quwwatal jamhurul amya kaga ƙarfin mutanen gari aljamhurul amya ƙarfi na makanta irin na mutanen gari yace la ulbaka a yau wahidan bila qa'id ba yadda za a yi al'umma su zauna babu babu gwamnati zai yiwu yanzu ba ana kotu ba an ce wannan bai ci zaɓe ba amma ranar rantsawa za a rantsar da shi sai a ci gaba da kotu domin dokar ta ce kada wannan ya wuce rana 29 kuma dole 29 a kawo sabo to koma dai ta yaya ya zo misali kwanan abin da aka fito da shi wanda wannan bai ɗaukar tawili ƙuri'un peter obi da aka ɗiba aka ba wancan wannan <laughs> eh, ana ganewa wannan bai canja komi ba a fasa rantsarwa idan an rantsar wancan yana can yana mulki ana zuwa kotu tsakaninsu ko nawa ya kashe wancan zai biya shi kuna nan kuna zage-zage mabiya ka zage ni zage ka ka ci mutunci na ci mutunci ka su kuma suna tare su haɗu su tafa yaya gidan gwamnati a yi lami lafiya a to malam jonathan so nawa jonathan ya je gidan gwamnati wanda aka nuna banda wanda aka cikin sirri wanda aka nuna ko ka gani ka kusan kare jini me aka yi ko ba gaba ashe kaga in muna da hankali ba za mu rika sakin juna ba akan da wannan kazanta eh akan wannan kazanta ka dai san har yanzu a kasan nan ana ganin wanda yake PDP ma wani arne arne ne don Allah ba haka tunanin mu aka mai da shi ba ba wata jam'iyya ta Allah an fahimta ai da akwai apc ai ba ta to wahayinta aka yau prp ita ce ta Allah pdp ce ta Allah ashe ba ta wa ba ta Allah matsayinsu ɗaya ne duk kafirci kafirci wa nake cewa duk matsayinsu ɗaya ne ba bambanci mugayen apc su ne yan pdp jiya ko a lissafa yawa eh a in kada su a lissafa su din ne kawai mutum ya tsalle ne to yanzu wannan da ake so a haɗa kai da shi bari in bari sai an haɗa kansa in yi magana magana ta mu daɗi kwanan nan a'a daga wani wuri zai ƙetaro kuma ɗan siyasa bai da kunya jiya wasu na cewa kai peter obe rantsuwa ya ce in ya bar labour party a'a in ya bar ina yake da abga ko allah tsine masa ne akwai dai kasar ɗin kuma ya bari ɗin wane ne tonda wane ne suke cewa wata ne to haka eh haka ya faɗa amma da ya ga maslaha da buƙatar gaban shi ya bari ko bai bari ba to wani ya daina haɗa ku faɗa kawai abin da ake shi ne duka wannan ƙungiyoyi ne na cin abinci in ka ga ana yi a apc za ka ɗan ci abinci je ka ci in ana yi a pdp ka ga za ka ci abinci je ka ci in ana yi a abga da za mu gane haka sai mu rarrabu mu shiga a ɗan rago mana asara wallahi ya fi mana sauƙi a kan zagin juna <laughs> eh yanzu wannan hayaniyar da aka yi ta kwanan nan wanda ya amfana ya amfana wanda ya ihun banza ya yi kuma gwamnati ba za a fasa ba jama'a kuna ba yawa ni fadan ina yin mai baro-baro ne shi yasa kuka fi jin zafi na wannan hayaniyar da aka yi ta kwanan nan ba an yi hayaniyar zaɓe ba wasu sun amfana wasu kuma sun wahala ko <laughs> Allah ya gyara zukatanmu to don haka yake cewa li'anna kuwatar jamhur ƙarfin yanayi na mutanen gari ba za su iya zama rana ɗaya ba shugaba kenan dole a sa shugaba ko wanda yake kai ko kuma wanda ya faɗo da shi shi ya haye haka ake yi a jihohi ina gaban da zamfara akwai inda aka yi kayi a kada mai ci ina aka san an kada mai ci a kano ba mai ci dama ya gama wanda ya gama ya ci ya kawo wasu kalamai da za a tausaya mai aka da kai wallahi jama'a wannan abin da yasa nake gaya mana ya shafi rayuwarmu ne kai tsaye kuma rashin mu yasa ake cutar mu wani fa da ya same mu ina jin wasu daga cikin ku suna wajen ce mana yake to yanzu kun ga zaben da za a fa na yankin mu yan arewa ne ko yan arewa ne waɗannan da ke mana gorin gari wai shi yanzu ya gane shi dan arewa ne mu yan arewa ya manta jiya da shi yake haɗewa da waɗancan inyamuran akadem ko ba gane ba shi ke haɗewa da inyamurai ya ce addinin su ɗaya a haɗa kai akadem to yau tunda sun fandare sun kawo nasu to zube da madafa sai mu sai ka to wace magana zai gaya mana mai da shi sai ka magana arewa <laughs> kasa dan arewa akwai san arewa <laughs> musamman bai waye ba <laughs> ko ba haka ba ya ce mana ai mu 'yan uwanku ne 'yan arewa da can baka san mu yan ba ne wa'in yan kudu ne yanzu wace kalma ya gano zai yaudare mu da ita arewa to inda kuma wa'ancan da ya je da mai yaudare su addini mu kuma da mai zai yaudare mu arewa to akwai inda za a yaudare ka da yare ka ga yaran mu ba ku <laughs> kuna garewa wani wurin kuma a samu wani yanki to wannan karan ba za mu yadda ba mu yan yankin gabas maso gabas ko gabas maso kudu sai an ba mu kaza mun dare ba mu yi ba sai ya fake da gabas ba ruwan gabas a ciki <laughs> kuma da haka zai kwaci kuma dole ne al'umma na bukatar shugaba ko kai ko wani to nan in kai sakaci ka ce ka bashi yanci ya ta yadda ya ga dama sai ya kwaci kujerarka don haka yana da kyau mu gane wannan kuma idan aka samu sabuwar gwamnati mutane su daina tsammanin wani abu zai canja babi na yi wa kanmu adalci yanzu ba an canza gwamnati ba mu dukufa addu'a Allah ya sa a samu nasara ba ruwanka da wanda ya hau ba ka da wani naka duk kame kame ne an dai gama hayaniyar ta wuce yanzu magana ce wanda ya zama ya zama to Allah ya sa a yi nasara ka yi ta addu'a a sujada Allah ka sa a yi nasara duk da cewa demokaradiyya ba ta da alheri amma dai mu samu sauƙin cuta maimakon cuta goma ko da takwas aka yi mana an samu mai an fahimta a yi ta'addu'a addu'a a yi ta wannan na farko kenan abu na biyu ka kaddara a zuciyarka za ka ba da haɗin kai a ci nasara muna gane wannan amma ka zo a waye kar ka zo a bagidaji ka zo wa abin a waye ka zama current na yaran nan kana sane da abin da ke gudanawa domin canja sabuwar gwamnati baya kawo a samu abin da ake nema wannan shine asalin gaskiya ba fa ni nake faɗan wannan ba shi yake faɗa Don an juya domin inda canjin na kawo canji <laughs> ai da mun gani ko ba haka ba hakikatan ta abinci da lafiya da kaza gara jiya da yau wannan bambancin in ka cire kabilancin addini wancan bai ma musulunci ba wannan ma ba zai ma musulunci ba to ka faɗa man masallatai nawa aka gina <laughs> makarantu ina musulunci ya amfana wannan fa maganan muna yin ta ne dan mun san musulmi ya fi karancin cutarwa ko a tsarin akan wanda yake kafiri wannan ni imani na ke haka kuma na yadda da shi amma ka sani musulmi bai isa ya maka musulunci ba kai ba ma musulmi ba har limami mai hudu ba malami na duniya aka ba mukami amma yau da za ka je a fili ka iya nuna inda musulunci amfana da wuya ka iya nunawa saboda yana takure da dokokin da ba za su shi ya motsa yau musuluncin amfani ba ko a buɗa ta wa, in ba a gane ba a buɗa in kuma an gane a rufa bai iyawa idan ana da arne goma a jiha da ka zo za ka musulunci wani abu sai a ce to ai jihar ba ta musulmi ba ce kadai ba haka ake ce ba Najeriya ai kasar ba ta musulmi ba ce kadai mu addinin mu ya ce 'ya'yan mu su rufe jiki su kuma wancan nasu ba musamma mai ce ba da sai a bar na su rufe nasu su bude amma sai a haɗu a mana kuɗin goro a yi tsarin su kuma mu haƙura da shi ba haka ake tafiya ba ashe ga mu cuce mu yancin da ake faɗa mu ba a bamu ba saboda yancin menene ƙarya ce yancin da ake faɗa menene ƙarya ce gabar da za mu yi magana nan gaba wanda na so mu kai yau ba mu kai ba shine yadda ake da gwamnati ɗaya a duniya kaga majalisar ɗinkin duniya ita ce gwamnatin duniya wannan bankin da ka gani nasu ba ana zuwa a ciwo bashi ba yanzu shugaban ƙasan da zai hau in ya zo teburi ya duba ga tiriliyan dala miliyan kaza ake bin mu to in yana so a daga mai kafa za a kawo mai takarda kai ka sani ba in kana so mu rika daga maka to ga tsare-tsaren mu da ka bi ga yadda zai yi kyauta jama'a sa amma ga abin da zai biyo baya ga yadda zai yi kyauta ma waɗancan amma ga kuma abin da zai biyo baya sai ya zaɓi kyautata musu da saɓa mana firejan mu da zagin mu ya fi mai sauƙi kan ya saɓa da uwayen gidansa <laughs> ana ba gara ya saba da mu mu mu zage shi ya fi mai sauƙi akan waɗancan su so shi gaba domin abin na iya tafiya da ransa ko dai su shirya sojoji su masa juyin mulki su kashe shi a ce ai an kashe shi a masayar wuta <laughs> eh, <laughs> ko ba gaba suna iya ba ko a mai irin na gaddafi irin na su saddam ai ba yau aka fara ba umar dan khattabi ba masallaci suka turo ɗansa ya zo kashe shi ba saboda gwamnati na tafiya daidai ta karɓa duniya aka ga in ba a tura kujeran nan ba ba za a gama da mu ba ba a ture ta ba nan da aka zo ƙasan nan ‘ya'ya da jikokin shehu usman ɗan fodiyo kabarinsu ba yana gombe ba da yake ɗa ne ɗan halal sarki a tahiru da turawa suka zo suka ce ya dawo ya bi tsarinsu ya ce a'a ina muku wa'azi ku dawo ku bi tsarin allah aka yi aka buga ba suna da bindiga yana da wuka aka jayaja aka jayaja aka kafsa yaƙi suka yi nasara a kanmu domin alharbu su ja'al yaƙi yau kai nasara gobe ya nasara kanka da aka yi nasara a kan shi bai yi da ba ya ɗebi sa aka gudu gombe domin haka in yaƙi ya ci ka za ka gudu wani wuri da ya je can sarkin da ke wakilci a can ya sauka ya bashi guri in ga babban sarki karami ya zama ƙasa an fahimci karatun ya zauna a nan ɗan lokaci tunda sai an tura gwamnatin hankali zai kwanta aka bi su can aka yakin da aka yanzu kabarin su yana can amma dai ai bai sai da mu ba dama as-sultanu imma fil qasri wa imma fil qabri inda mulki ne ko kana gidan mulki ko kana kabari mu ka'idan mu haka take wallahi jama'a wannan matsalar da kuke gani za mu yi magana akan yadda ake bamu bashi ana mai da mu bayi kuma kuɗin bashin da ake bamu kudin mu ake bamu bashi ko da yake ai an ce yantattu ne mu eh, eh an ce kudinmu ne muka kai musu ajiya kamar yanzu da kai kai first bank da waye idan da kowa cikinmu zai cire kudin shi first bank talauci a rataye yanzu kudinmu muka tara a first bank idan ɗaya muna buƙatar bashi sai ya zaga wajen first bank ya karɓi bashi kuma su ƙara maka kudi <laughs> ba haka ake tafiya ba yanzu aka tambaye ka waye first bank waye gt <laughs> eh? jaba kuna gane ba wato musulunci malam waye yan addini shi yasa ina bakin cikin rashin wayewanmu na hausa fulani an gane ai mafi yawa hausa fulani muna da karancin fahimtar mu ne kaɗa ga samari cikinmu wani ko firamare bai ba ko sakandare wani bai ba ya kamata duk wani karatun da ake yi ku yi dan baturiya ka fi shi turanci in ya zage ka karama in ya zage ka karama ya gane cewa kai ma ba wani karamin kwaro bane an fahimta ai to shine zai cuce ka kaɗan haba jama'a yanzu wannan tsari da mun gane yanzu lungun da muke ciki ba mu je ko ina fa yanzu shara fage muke amma dai na san ko yanzu na tsaya to wasu abubuwan da ake faɗa kun gansa a fili kuma wannan maganar da na faɗa misali kan shugaban ƙasa da wasu gwamnoni a dinai magana kansu ba mutum ɗaya ne tarkizi ba a baya can 2014-13 idan da zan faɗa ka nan duk da yawa ya kun kafurta ne a'a to ai duk mun kafurta wasu ko ba haka ba da zan faɗi cewa wannan mai kukan kukan ƙarya yake wallahi duk sai kun kafurta ni amma yanzu na ce kukan ƙarya yayi da yawa an yadda da ni kuka ne na ƙarya don kukan bai mana rana ba mu da ma ba a yi kukan ba an cutar da al'umma wallahi jama'a duk abin da ka sani naira goma ya koma naira ɗari Allah ya gyara zukatanmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum rahmatullah